Assalamu alaikum jama'a gidan nan an tashi lahiya ya gida ya kwana biyu aiki. To da Allah jama'a muna sanar da cewa wannan shine firzidankin kokowa na Talabiri jakku Wasu san san shi wasu ba su san shi ba Allah ya mai cika jiya. Yau kare biyu za a yi sutura yau sudu insha Allah. Jiya ya rasu kuma sai yau za a yi sutura a nan ya mai. insha Allah amin ada amin ada Allah shi kanshi Allah ba Allah ba mu guzurin tarin sun alheri wala jakko sunan shi kwanan ga yazo nan zandar wallahi muna tare da shi da ni da shi da jihar da alhaji Yakubu. wallahi gwanin daɗi kaman gwada kama wallahi dare hudu muna haɗuwa da shi kullum ta muke haduwa bakin aran a wujuma ana ana wasa da dariya wallahi kawai shi ma aka ce za a kai shi likita palu kawai kuma allah ya amshi rashi wallahi jiya ina ma kowa da kowa ta'aziyya mu kuma muna bara a da allah ji kanshi allah sa ya huta assalamu alaikum